Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC da fatan kuna cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraicen na ranar Alhamis 6 ga watan takwas a kan mitoci 25, 26 da 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Maryam Dauda. Da yake yau Alhamis ranar da shirin yau da gobe ke tattauna batutuwan kiwon lafiya. Yau a zauranmu na matasa. na mata masu karatu a fannin kiwon lafiya. Ko menene dalilin da ya sa mata ba su fiye zuwa makarantun kiwon lafiya ba in aka danganta yawansu a wasu fannonin karatun? yawancin iyaye suna ga kamar yara especially mata in suka shiga wannan makaranta na school of nursing and midwifery suka yi idanunsu yakan bude to kamar yadda ake faɗa yawanci zaka ji ana zagi in har ba ta yi aure ba je ta yi karatun nan ta gama sai kaga a ce ana tsoronta da sauransu sai a lakaba mata wani suna ma ko kuma a ce mata karuwa domin sai ka ji mutum ya ce zai aure yarinya ta yayi school of nursing ta gama sai a ce idon ta ya riga ya buɗe ta san maza kuma ba haka ne. za ku ji ƙarin bayanin wannan hirar ɗan anjima kaɗan. Tunda likitoci da masana a fannin kiwon lafiya na faɗakarwa akan a guji shan magungunan gargajiya da ma na zamani na ƙara kuzari da martaba ga ma'aurata saboda illar da ke tattare da su. Shin ko akwai wani abinci ko wasu sinadaran da za su taimaka wajen ƙarawa mace martaba? Akwai wani fura da ake haɗawa musamman da nono. Akwai yadda zan yi amfani da alkama, zan yi amfani da gero, zan yi amfani da riɗi zan yi amfani da gyaɗan mata zan sa citta kaɗan zan sa kanumfari kaɗan zan yi amfani da dabino zan sarrafa wannan abin yadda zan sarrafa shi kin ga abubuwan nan dai da ɗan zaki zaki kuma suna da martaba a turance suna da vitamin da nutrients da muke cewa da mace take bukata sai mu haɗa mun haɗa sai mu ce sha da zuma ko sha da nono masaniya a fannin hada magunguna na zamani da kuma na gargajiya kenan pharmacist zainab sharif Shirin namu na yau kai tsaye zai haɗa ku da Dr. Bashir Yunusa ƙwararre a asibitin Malam Aminu Kano don ƙarin haske akan abinci ko sinadaran da ke iya taimakawa maza wajen ƙara kuzari. Amma kafin nan za ku ji amsoshinku da kuka turo mana ta Facebook game da tambayar mu ta jiya. Ku kasance da shirin yau da gobe domin jin duk waɗannan bayanan. masana a fannin kiwon lafiya na gargaɗi kan illolin shan magungunan ƙara kuzari ga maza da na ƙara ni'ima ga mata. ko Kowaɗanne lafiyayyun hanyoyi ma'aurata za su iya bi domin biyan waɗannan buƙatun ba tare da sun sha magungunan gargajiya da na bature ba? Ga yadda kuka amsa wannan tambaya. abu na farko da mai gida zai yi ya daina yawan saduwa da iyali akai-akai Yawan saduwa yana sa ka nemi taimako. In mai gida zai sadu da iyali, ya tabbata baya cikin yunwa, ya ci ya ƙoshi, kuma lokacin saduwa ya sha zuma da ruwan zafi zai mishi maganin wannan sosai. Sako daga Sagir Badaru Matazu. Tabɗi jam. eto eh to ko shakka babu hakikanin gaskiya ƙauracewa duk wani nau'in abin da ke rage kuzari ne kawai mafita. Wato duk abin da likitoci masana suka ce yana rage kuzari sai a nisance shi kuma a bibiyi hanyoyin da shari'a ta Islama ta tanada don ƙarin kuzari, ku huta lafiya saƙo daga Madassar Ibrahim Manda Kaduna. Akwai hanyoyi da dama, amma mutane ba ruwansu da cin abubuwa masu kyau, kamar su kwakwa da dabino, su lemo da ayaba, da kankana, da abarba, da apple, da dai sauransu suna nan da yawa, saƙo daga Hashim Yunusa Sallau. Ma'aurata suna da hanyoyi masu sauƙi a addinance ba tare da sun bi wasu hanyoyi da basu dace ba. Yana da kyau ku dinga yin amfani da kayan itatuwa kamar su dabino da kwakwa. aya, kankana, zogale da kabeji. Sannan ya kamata ku dinga yin hakan kafin ku ta aure da kuma bayan ku sannan ku nemi madara da maltina ku dinga sha lokaci zuwa lokaci. sha Allahu za ku ji daɗin saduwa da kuma ƙarfi yayin saduwar. Sako daga Nasir Abdullahi. Ni gaskiya tawa shawarar su yawaita sallar dare za su ga canji a jikinsu tunda su ba yawo suke ba su dinga yawaita karatun alkur'ani za su yi mamaki jiki zai yi kyau fuska ta ƙara haske kuma a koda yaushe za su ji su cikin ƙoshin lafiya sako daga ibrahim kano cin abinci mai gina jiki da kuma sa kuzari da sauran 'ya'yan itatuwa da kayan lambu akai-akai sai kuma motsa jiki da barkwanci a tsakanin ma'aurata Waɗannan su ne hanyoyin da ke bunƙasa jin daɗin kwanciyar ma'aurata ba tare da shan magungunan gargajiya ba da na turawa masu lahani. Saƙo daga Abdul Ismail Ajis. Duk abubuwa da kuke faɗa wannan da ne yanzu ba su da tasiri, an ɓata su da takin zamani, gwara ma dabino da zuma. Mafita shine motsa jiki tare da cin kwai, hanta, kifi da wake. Amma ku turo abin sadaka. Sako daga Rahway Muhammad. Hakika akwai hanyoyi guda uku kamar haka. A tabbatar akwai soyayya kafin a yi aure. Na biyu, a tabbatar ana cin abinci mai kyau kafin fara jima'i. Abu na uku, ya kamata a samu wurin kwanciya mai kyau. To in dai an kiyaye wannan tabbas za a ji sauyin kuzari. Sako daga Muhammad Sulai garin Rijiya. Wannan ai mai sauki ne. motsa jiki yana taimakawa kwarai sai kuma rage ciye-ciye marasa inganci da shan mai sako daga ahmad abdullahi zaria A zauren namu na mata masu karatu a fannin kiwon lafiya, yau za mu ɗora a kan inda muka tsaya wancan makon. Za ku ji ci gaban hirar da Ibrahim Abdulaziz ya yi da Malama Jamila, wadda ke karanta fannin kiwon lafiya da unguwar zoma inda ta bayyana mashi irin kalubalen da ke tattare da wannan layin na karatu da farko ga tambayar da ya yi mata sannan da bayan da kuna makaranta da kuka dawo wancan attachment kuka je ko menene wato kun sani makana aiki ko menene eh, ana kiran shi community experience kamar attachment din kenan to bayan da kuka dawo kuma bayan wannan kuma fa misali wajen tafinnan eh, fannin karatu wane kalubale kuka fuskanta a makaranta ya akwai matsaloli sosai domin makarantar ma ainihin makarantar mu ɗin ma environment ɗin is not conducive babu isasshen kayan aiki babu classes ma bamu da isasshen eh, classes sannan kuma ta fannin littattafai ma ba mu da isassu a library dinmu dole in har mutum yana so ya karatu lallai dole ne sai mutum ya nemi inda kuɗi ya shiga duka ya sayi yawancin textbook din da kanshi bayan wannan kuma a hajja wani batun kyau duba a wannan aikin shine kamar yadda kika bayani a bayani na batun a najeriya ta arewa irin yankunan ma kitar da mutane ba musamman ma mata ba cika shiga irin wannan aiki na aikin likita jinya da makamantansu ba me yake kawo haka na farko dai iyaye yawancin iyaye suna ga kamar yara especially mata in suka shiga wannan makaranta na school of nursing and midwifery suka yi idanunsu yakan buɗe. to kamar yadda ake faɗa yawanci zaka ji ana zagi in har ba ta yi aure ba je ta yi karatun nan ta gama sai kaga a ce ana tsoronta da sauransu sai a lakaba mata wani suna ma ko kuma a ce mata karuwa domin ta riga ta karanti fanni daban-daban na zamantakewan mata ɗin, da maza ta karanta abubuwa da yawa komai kankancin shekarunta zaka ga ta san abubuwa da yawa na fannin mata da maza duka to don haka kuma karatun yanayin yadda karatun yake ka gani sai a dinga kallo an sha faɗa mu an sha gaya mana sosai ma muna matan auren ma za ce mana to wannan karatun da kuke yi ko kuma misali a ce kaɗan kwana biyu baka haifu ba wasu su ce ai ba abun da baku sani ba ku ku kuke hana kanku haifuwa to yan matan ma suna samu su ma su suka fi mu samun irin wannan damuwoyin mm. domin sai ka ji in mutum ya ce zai auri yarinya ta yayi school of nursing ta gama sai ya ce idon ta ya riga ya bude ta san maza mm. kuma ba haka bane to amma kuma in kika duba a yanayin da ake wasu na ganin kamar hatta ko kamar akwai ragwantaka ne misali fannin likita ana ganin kamar kanta sai kakan ce abin da ake kira eh, ta fuskacin kimiyya da fasaha ko kuma ake kira science yawanci kuma mun fi ba da karfi ta wajen barin da kance aikin karantarwa duk da cewa karantarwa na da muhimmanci ko kuma a yanzu kance abin da ake kira mulki wato public administration ko kuma harkan kasuwanci business administration da makamantansu wai shi akwai wani ragunci ko ko me ya sake gani mata musamman ma mun fi ba da karfi ta waɗannan fannin maimakon fannin koyon aiki likita da mai taimaki al'umma eh to yawanci dai ana ganin kamar yawanci suna ce suna tsoron makarantar da shi wai yana da wahala amma kuma kiran da zan yi musu shi ne anan ya kamata mu dage duk wahalar shi in har ka sa kai za ka yi to da izinin Allah Allah zai taimake shi zai yi zai iya kuma ina kira a gare su domin aikin din ko karatun din yana da muhimmanci sosai kuma yana da kyau na farko in har mutum ya karanci wannan fanni ko da bai samu aikin gwamnati ba in har ya nutsu lokacin karatu ya san abun da ya karanta to lallai ba zai taba nadama ba domin zai yi aiki wajeje da yawa a cikin gidanka ma za ka yi aiki ka samu abin da za ka taimaki rayuwanka da shi fata ku sani cewa ba lallai sai kun kashe makudan kuɗaɗe wajen neman magungunan ƙara martaba ga jikinku ba, waɗanda ma ka iya haifar muku da illa. Akwai abubuwan da za ku iya haɗawa a gidanku da za su taimaka muku. Maryam Dauda ta yi hira da ƙwararriya a fannin haɗa magungunan zamani da ma na gargajiya, pharmacist Zainab Sharif, inda ta yi mana ƙarin haske akan yin amfani da magungunan gargajiya da kuma irin abinci ko abubuwan da za su taimaka wa mace. Gaskiya wannan nakan samu damuwa in na ji mata suna ta amfani da abubuwa iri-iri. Akwai lokacin da wata ta zo ta ce, wannan magani an haɗa shi da teku, da ruwan teku, da ruwan da menene abubuwa da yawa wanda na san ƙarya ne. wanda za ta ce wai in kin yi amfani da shi ko ki tura shi a gabanki a maganin mata ma akwai magunguna iri-iri da Allah ya bayar in kin fara na gyaran jiki akwai itatuwa da yawa da zaka iya amfani da shi in ka duba ta maganin rage kiba akwai amfani in ka duba ta ƙara martaban mace akwai su ina so mata su fahimta ba kowane magani ake tura a gaban ki ba balantana ma yanzu da ake ta fama da cutar daji saboda wannan gurin naki akwai inda Allah ya halicce shi akwai mu a science muna ce pH pH value din wannan gurin bai kamata kina zuba abubuwa haka ba ba tare da kin samu ƙwararren likita ba ko ƙwararren masaniyan magunguna da zai baka abin da ya dace ka amfani da shi to wannan ina so ba shi sa yawancin su yanzu sai kiga suna samun kaikai ko kuma suna fito su ce wani abu fari fari yana fitowa eh. ko kuma su samu eh, menene ake cewa za ki gan su yawanci ma kansa to abin da ya dace yawanci ni a ilimi na nakan so in hada wanda mace za ta sha in ta sha zai bi jikinta in ya bi jikinta zai taimaka mata to in kin duba a gargace in za a kai amarya wani sa'in akwai wani fura da ake hadawa musamman da nono akwai yadda zan yi amfani da alkama zan yi amfani da gero zan yi amfani da riɗi zan yi amfani da gyaɗan mata zan sa citta kaɗan zan sa kanumfari kaɗan zan yi amfani da dabino zan sarrafa wannan abu yadda zan sarrafa shi kin ga abubuwan nan dai da ɗan zaki zaki kuma suna da martaba a turance suna da vitamin da nutrients da muke cewa da mace take bukata sai mu haɗa mun haɗa sai mu ce sha da zuma ko sha da nono to menene ke fitowa mani dai protein ne saboda haka in ka bashi protein ya dace kuma akwai wani itace wanda in ki dauki ganyen zaki ji yana da zaki wannan ma ana amfani da shi akwai eh, irin nayi bincike na inda wanda Chinese suke amfani da shi da kuma wanda French people suke amfani da shi Faransawa an ga mm. ilimin sai ga cewa irin namu ne akwai wani siga zaki ga ana ce mishi a turance licorice to shine suke fado da licorice sai ki hada shi da gyaɗan mata sai a ce ki sha kaman shayi kina sha a hankali suna sha yau da gobe amma musamman waɗannan itatuwan da waɗannan abincin da na faɗa in kika sarrafa su kika haɗa kuma lafiyar ki mai kyau ba ki da kamar ciwon sukari ko ba ki da ciwon hawan jini to zai taimaka miki a hankali a hankali yana bin ba tare da wata illa ba kuma akwai wanda za a ce wanda ma kika ga su 'yan china ko 'yan abin da sun haɗa kamar yawanci za ki gani eh, wanda ake kawo daga malaysia to mu masu ilimin nakan duba da me aka haɗa Haka ne. Na gade mai aka haɗa zan san cewa wannan itacen na mata ne. Yawwa akwai magungunan da ake saidawa a Najeriya yanzu da zaki ga an sarrafa su kamar na nasara ko kuma na asibiti duk da cewa suna ikirarin cewa wai na gargajiya ne amma ba su da rubutun maganin wato abin da maganin ya kunsa ko yadda aka yi shi ko kuma illarsa kamar yadda ake rubuta na zamani ya kike ganin irin waɗannan magungunan Ni dai na kan ce duk abin da zaka sha ka san meye a ciki ka san illarsa. don shi kansa ko ruwa ne kake sha ya maka yawa yana da illa. Ba abin da baki da illa. In dai ka wuce yadda ya kamata ka sha. To kuma balle a ce abin da ka ya ka sha misali mace ta ce ina so in sha maganin dan ya kara min martaba ko ya kara min ni'ima. Dole ki san adadin abin da za ki sha. kuma ki san yaushe za ki daina sha to in kin sha yawa ya bi jiki zai iya kawo wani abu amma in kin sha ya bi ki daidai wa daidai sai ki huta sai ki bari akwai wani maganin zan ce miki in kin sha ya bi ki wata daya sai ki bashi sai wata biyu kin ya bi jiki ya dan huta sannan ki kuma sha an kar je akwai maganin da mata da yawa sai ki sha ki ga kullum fusun fita wandan su yana yana jika kin gane to wannan zaka san cewa kai ba in dai ba infection bane kake da infection wani wannan farin zaka ga cewa wari yake to me yake yawan sa fita shi sa ake cewa in ya fita yawa sai a ce ki je ki ga likita kada a hmm. ce ko wani illa ce ko wani kansa to komai akwai inda ya dace ga shi ki sha kaza kuma wannan ga abin da ya dace kai to ta yaya ku masu hada magungunan gargajiya kuke tantance ko gano illa ko rashin illan magani to eh, wannan tambayar ki tana da muhimmanci dan yawanci za su ce shi maganin gargajiya ba shi da dos amma maganin zamani yana da dos eh. nakan ce wa mutane yadda Allah ya sa Allah ya bani wannan ilimin bangaren na gargajiya da daboko shi wannan da dan yanayin da aka sarrafa shi mun yi amfani da abubuwa wanda suke dole kamar a ce miki a sa miki corrosive acid abubuwan da an san suna da illa haɗin nan za a yi a fito da magani dole a tantance a ce ga iya abin da za ka yi amfani da shi maganin gargajiya yawanci itatuwa ne kuma itatuwa da ɗan adam akwai wani irin aure da Allah ya haɗa shi ne muke cewa symbiotic relationship Allah ya hmm. haɗa mu da itatuwa shi isa eh, lokacin halittar duniya sai da aka da adam ya zo aka ce ga shi ga gonaki ga itatuwa ka sha ko ka ci ga wanda za ka ci ga wanda ba za ka ci ba shi so mu already muna da wannan auren tsakaninmu da itatuwa amma duk da haka kome yana da illarsa masu haɗin magani sun san adadin abin da za su haɗa To Madalla, kai tsaye yau muna tare da Dr. Bashir Yunusa na asibitin Malam Aminu Kano don ya yi mana ƙarin haske akan abubuwan da kuma za su taimaka wa lafiyar maza. Dr. Bashir muna yi maka maraba da zuwa shirinmu na yau da gobe. yawwa sannan sannan na san ka saurari shirin to kuma ka ji da abubuwan da muka tattauna a kai me zaka ce game da wannan batun haka to kin san kina ji na eh muna jin ka yawwa kin san yanzu mutane sun bude kunne su ji mai bi in lissafa wani abinci ko dabino ko aya ko karas ko kankana wanda ake shi ta karawa mazaje guda ba shakka saboda ɗin kin je kasuwa yau kika ba ko kuma sun yi tashin gauran zabi kika ci azumi ne ya dawo ba shakka to amma kash jamila babu na'am babu wani babu wani abinci za mu ce yau gashi nan ka je ka sai karas ko ka sai aya ko ka ci ko ka ci abin da ya kara ma kuzari to me yasa idan muka doki shi kuzari a namiji abubuwa ne da uku mm. na farko akwai wani abu da muke ce ma testosterone wato wani sinadari da yake mai da kai na jiki sannan kuma yake sa maka sha'awa wannan kuma 'yan maraina ne suke halitta shi mm. sannan ko da wannan abu da ake ce ma adrenal a turanci wanda yake kan koda wanda nama haka yake kan koda shi ma yakan dan saka wannan testosterone ɗinka to wani zubin kuma mukan same shi idan mutum yana da kitse da yawa a cikin shi ake iya sarrafawa da cikin kitse da makamancin sa. Na biyu sai abin da muke ce mai kamar mutum immunity wato kariya ta ciki. Abin da muka kira shi haka idan mutum yana rayuwa yana girma wanda mafi shekaru suka fi samun irin waɗannan wa kowa abu da muke ce ma a turance free radicals ba sanda da kira su a hausa ba wato wasu yan kunan bakin wake kenan da suke lalata ciki suke hargitsa shi to yawwa shi za ga mutum kina kwalliya kowa yana dan kallo in an kwana biyu kin tafi hamsin sittin nan ya tauye can ya motse can ya mokaɗe <laughs> to dukkan wannan aiki ne na wayannan abu da ake cema free radicals wanda kuma suna faru suna faruwa ne a sakamakon wani wato haɗuwar wasu sinadarai da abinci duka a cikin jiki wato kamar wannan ya haɗu da wannan ya kamar abin da ake cewa reaction a turanci mm-hmm. to idan kika duba su wannan free radicals sun kwance yan kunan bakin wake suna nan a jiki ana ana halitta su ko da yaushe to amma to jiki yana da wata hanyoyi da take cire su daga ciki wato kenan yayi maganin su to ta ciki har da abinci to dan yin sai ke cin abubuwan da wasu wasu wasu irin nutrient da ake magana da vitamins din nan da su mm-hmm. da kayan ganye da kayan marmari da wasu itatuwa sukan iya zuwa su hana wannan free radical din yayi tasiri kamar suna kama suna suna narkar da shi ya zama to ya daga ciki wannan shine inda za a iya kawo maganar abinci eh yawwa duk wani abinci da ke balance diet yana da nutrient yana da da da da da wasu enzymes da su taimakawa a cikin jikin mutum wanda zai zama ko menene zai zama shinkafa zai zama yalo zai zama karas zai zama eh, kayan ganye ko mabunkura ƙasa din nan irin su albasa dankali da makamantansu so da a yi samun su a kullum nau'in abinci da ake so daga babu wani abinci da ake ce abu kaza an kaje kasuwa kaje a ka kaza to shi kenan sai ka jikita jikita shiga an samu wannan na abu na uku shine kuma hanyoyin jini kamar na gaya miki ana samun tashin azzakari ne idan jini ya cika shi dam da ka hanyoyin ya yi jini ne ke cika shi dam kamar da muka bayani shi ya sa hanyoyin jini ana so su zama a buɗe suke saboda haka idan suna buɗe jini zai shiga ciki so idan suka toshe ko suka firance kamar misali mutum ya cin abinci mai kitse da yawa kitsen na yakan zuwa ya daskare a cikin hanyar jini sai ya sa ta zama siririya sai zama tuwa idan jinin ya taho kamar a ce ruwa ne na famfo sai ya shigo da gudu sai kuma aka samu wani guri da aka soke abin sai ya ai tafiyar ba ta yiwuwa hmm. sai ya zama to ya rage kuma in ma ya je gurin da ake so ba zai ji domin karfin da ya to ba saboda nan firantin da ya rage mashi karfi so nan kamar sai ka ce to idan ka ɗauki abinci waɗanda suke da kife da yawa to in sai ka ce in ba a ci su ba ba za a samu wancan tauyewa hanyar ciki ba to za ka za a samu wato kenan a samu kyakkyawar magabuta haka kuma duk wani abinci da za ka iya ci wanda zai rage wannan kife din da sauransu mm-hmm. in za a iya cewa shi ma idan ka ci shi za a iya samu a samu kyakkyawar hanyoyin jini kuma su cire wa'ancan 'yan ta'adda a cikin jiki sai ya zamanto an samu an samu gamsuwa to idan kika da abubuwa da muke ci kuma muke ci ta baki wanda zai iya kawo matsaloli eh. har da magunguna eh ga mutum ya je yana shan maganin hawan jini wasu magungunan hawan jini musamman ma wanda suke sa a yi fitsari da yawa tun da za ana ce masa ko mai kanka dangare ko wani dendro din nan duk masu hawan jini sun ce irin wayannan magungunan to su kan su kan suna kawo da zumato sun danne wato ainihin karfin da nake ma mutanen da suke fama da abin da ake ce ma depression a turanci wato wanda za ki ce da shi da hausa rashin jin daɗin rayuwa kenan yawan mutum ma ya ji kawai baya jin daɗin rayuwa ma eh. ya in ma zai mutu ko da rayuwarsa irin wannan to akwai magunguna da likitoci su suke ba su shi ma yana kawo irin wannan haka idan mutum ya zama kamar ya dan ciwon hauka an ba shi magunguna ko kuma an baka wani magani da yake yana danne wancan androgen kamar testosterone na gaya mai kinga shi ke taka ka zama namiji kamar irin shi ke sa mutum ya zama zaki mm. kamar jin da kin al'adar namiji ke na to duk wannan in ka samu wani magani zai danne wa yannan kai ma kana sha to kin ga zai iya yiwuwa ko abinci ne kake ci wanda yake dauke da waɗannan sinadaran to zai zama shi kuma ya sa maka matsala kenan wanda ba dole kai ka sani ba kaje ka haƙo da saiwa ko ka haƙo wani abu baka san yana dauke da waɗannan sinadaran ba haka ne kamar misali maganin da ake ce masa medicine wanda masu bolsa suke sha kin san za ga wani magani na gargajiya ko kuma a ce ga wani abinci da zaka cinka da ulcer eh. so idan wannan ma abincin da kake ci yana kunshe da wayannan sinadaran shi ake baka shi don in kai ulcer da sauki inda ba mu ce maganin hausa wai baya kwallon wani abu da yake yana da amfani ba ta yi akwai wani abubuwan da inda an yi zarin suna da kunshe da wa'annan abubuwan da muke da su a maganin na bature amma me bi ba a wannan kamar da ke magana da cewa ba a rubuta ya za a sha shi da ya lolo da an sha da makamantansu to kake maki wannan ganyen da ake ba mutum a ce je ya ci don akwai magunguna na hausa da ake ba masu ulsa kake maki yana koshi da wannan sinadarai din na maganin ulsa to kuma su duka za su iya kawo mutum ya sami mm, matsala ta wajen tashin gaba sannan mutum yana fama da ciwo akwai magunguna da ake bayarwa na ciwo wanda suke irin su morphine din nan za ki san affection morphine eh. wanda mutum yana tsananin ciwo din nan ake bashi ko mutum ya tsaye magunguna yana ciwon baya yana ta bashi magunguna da kashe ciwo mm, ko idan an cire maka haƙori ko wani abu yawa ko an maka wani aiki da mm. baka wani magungunan su ma suna iya kawo kana cin su ko ba san cewa kana cin abubuwan da suke haddasa da rashin kuzari ga tafi ba haka akwai abin da muke ce ma maganin kansa yawancin magungunan kansa Mm. an bada su sukan kawo wannan to sai kuma rashin lafiya wanda shi kuma zai isa ka ci wani abu misali shi kansa ciwon suga kin ga ciwon suga zai limitin ɗinka cin wasu abubuwa za a ci karkace abu mai zaki karkasha zuma wani kuma yana bayanin cewa zuma yana kawo dan abu mai zaki zaki yana eh, kawo ni'imar da sinadari da kuma ka zo kana da ciwon da an ce karkace abu mai zaki karkace abu mai suga kin ga dole abu ne da shafa abinci mm, kuka da hawan jini kuka da ciwon zuciya ko kana da wannan kisan ya maka yawa abin da muke cewa cholesterol din nan kitse mara mara wato mai cutarwa su wannan kitsan suna da kala kala ne akwai waɗanda suke sa da amfani akwai waɗanda suke cutarwa zama dunkule to wanda ba shi likita bane ba zai fahimci menene ba aka ce mishi kitse ko cholesterol din nan hmm. to shi ma kin ga mutum ya ci cholesterol zai iya kawo mishi illa haka idan kana mutum yana da matsaloli na kaman tare hanyar fitsari musamman wani abu ake mai bps ana cewa abu da prostate wanda duk wanda ya girma ta ga sosai shi ko mm. yana tare hanyar fitsari to dan ya tare hanyar fitsari akwai magunguna da suke kamar kusan na gargajiya za ta ba maganin za ce ga tablet ka ba amma dai an yi packaging din su sun zo daga din nan ko daga malaysia ko makamancin haka yanzu ina muna nazari akan wanda aka kawo nan kano muke so mu ga mu abin nan yau ina muke ganin mun samu dama abin da ake ce ma ethical clearance an ba mu dama daga hukumar asibitin mu gwada wayannan magungunan akan mutane su duka suna zuwa muna so mu ga ya suke duk suna ana nuna mana sun ɗebi eh, jijiya kaza da kaza da kaza da kaza kuma suna aiki kaza to muke so mu ga menene ayyukan su kuma mutum yana shan irin wannan magungunan ko yana da kifa ko kuma mutum kawai yana da abin nan dauna gari banza ake cewa ko mutum eh. zauna ko ba shi da aikin yi daga wannan majalisar ya kuma wannan majalisar zaman kashe wando mm. yau zaman kashe wando kuma zaman rashin aikin yi ko mm. kin ga wannan za ta yi kamar suna ganin suna da lokaci kamar misali irin mu likitoci duk ga ana cewa ka da lokacin ma da ka je gurin iyali ka yi aiki tun safe a karfe goma dare mm. ka ga kana shiga ma iyalin ka su kalle ka su ce to wannan dai shi nan da ya zo mana gari ba wani abu da zai yi tun da ka shiga ya kama kamanan sai ɗinka ya karkace gefe da waye da makamantan su <laughs> mm. to kin ga sai a tsammanin shi zaune gari banza kuma zai iya wani abu mm. to shi ma ba abin da zai iya an kana da wannan yin abu da kake activity din shi ma ana yana samun matsala ga maza haka kuma shan taba To. Shan taba ma eh kin ga shi ma kamar yana da cikin da ke shan taba yana da matsaloli da yawa. Mm. waɗannan suna da dai abubuwan da yake mutum yake iya ci ko yake iya amfani da wani magani domin su ko kuma yanayi wanda zai iya kawo mutum a illa a cikin harkar mazakuta amma kamar na gami tun farko babu wani abin da za mu ce ka sai karas ko ka sai kankana kawai ka sha <laughs> To, eh, Dokta, mun gode ga producer na yana ɗaga mana hannu lokaci yayi sai kuma wani jikon za mu sake baka dama mun gode a huta lafiya. karshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darasin da ke cikin shi sai kuma gobe juma'a yan Allah ya gwada mana mu sake dawo muku da wani sabon shirin inda za mu mai da hankali akan nishaɗi da jin daɗin matasa da ma tarihin al'adun Hausa. Yanzu a madadin Da wanda ya haɗa mana sauti Daniel Brown da injiniya mu Mr. Skip ni Maryam Dauda ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.